Mai girma ministan albarkatun ruwa na Najeriya injiniya Suleiman Adamu a yau ake hidimar kawo ƙarshen aikin na shekara uku da 'yan watanni a ma'aikatar ruwa ta tarayyar Najeriya. Ya kake ji a ranka? eto eh ah, alhamdulillah idan an rabu lafiya <laughs> shi ne babban abu a wannan wa'adin naka ranka daɗe menene abin da kake jin kayi a wannan ma'aikata kuma yake maka daɗi a rayuwarka akwai abubuwa da yawa da aka yi a wannan dai tafiya ta shekara uku da rabi amma muhimmin abin da nake jin daɗi shine yadda jama'a suke gaya mun kafin zo ita wannan ma'aikata kusan ta yi ƙaurin suna wajen rashin yin aiki wajen tafka wasu abubuwa dai da ba su kamata ba a wajen kwangiloli da sauransu da kuma a fara ayyuka ba za a kare ba an mai da wurin kawa to kamar saniyar tatsa alhamdulillah cikin shekara uku da rabi irin wannan to fahimta da ake ma'aikatar ta dan canja kamar yadda ake jama'a suke gaya cewa dai yanzu ita wannan ma'aikata ta ɗau saiti. Allah bai a cikin wannan shekarun menene abin da zaka watakila zaka ce kayan dama, ko baka ji daɗin sa ba. Wallahi abu to na farko dai ina kama cewa zuma da muka ɗauko ta kafa dokar ruwa ta ƙasa bata mu buri ba mun samu majalisar zartarsuwa ta kaddamar da wannan doka amma da aka zo majalisar da dattijai sai aka siyasantar da wannan magana aka mai ta magana siyasa na biyu wato yawancin yadda ake kasafin kuɗi na ƙasa an mai da musamman hukumomin raya koguna wannan guda goma sha biyu da muke da suna na ƙasar nan kamar wato sun zama ma'aikatan kawai raba kwangila saboda haka duk tsarin da muke so mu yi na inganta ayyukansu ana gurbata mana shi saboda 'yan majalisu suna saka wannan ayyuka da ake cewa constituency project wanda wasu ayyukan ba su da nasaba kwata-kwata da alhakin da aka ɗora wa'annan hukumomin ah, raya koguna ba dalilin da hukumar raya kogi za ta dinga sayan keken na napep ko injin nika ah, ko ta dinga sayan motoci tukumbo ana ana raba mutane ba aikinsu ba ne to wannan muna ta kikikaka muna fatan nan gaban allah da a samu dama wadda wannan abun zai ragu yadda wannan hukumar raya koguna za su aiki sai da kamata kai dan gidan sarauta ne hmm. daga masarautar ka zore hmm. tsakanin siyasa da sarauta wanne kake jin ya kwanta maka a ranka to sarautar ma siyasa ce saboda duk abu ne na aiki da jama'a eh, amma a zuciyanka hmm. kana jin kana son ka zama sarkin ka zaure <laughs> Allah ya ba mu lafiya kullum a harkar rayuwata ina baro Allah zaɓi